بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تفسيرة لكل القلوب والألباب القائل جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شريك وأولأه من فنون العلوم والحكم الأدب الحجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأبرزها علما وأعذبها لذبا وأبلغها في الكتاب قرآن عربي غير ذي توج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب إله الأولين والآخرين الذي عانت لقيوميته الوجوه وخدعت لأزمته الرقاب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه يشق علي فإنا وذو الأشواق يعيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا وصلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da biyar ga watan shida shekara takwas, a wannan masallaci na wannan babban sahabi na annabi Muhammad shine Mus'ab bin Umair Allah ya ƙara masa yadda a wannan layi na samaru. a wannan gida na honorable alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakkwata birnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka yi masa rahama allah ya sa shehu ya huta a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala da dukkan sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka wanda idan an roƙe shi yake bayarwa Allah ya sa ya zama wannan littafin ya zama sababin tsira gare mu duniya da kuma ainihin wato lahira a kafin mu abin nan jiya mun ba da sanarwa cewa za a fara karatu ya kamata mu fara ne gobe 21 ga wata ko saboda haka <clears throat> na dan fitar kun san anan wajen akwai tambaya da aka yi wacce take da alaka da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab to na tan fitar da warqatu haka in kananan takardu wanda ba su wuce shafi goma ba wanda suke da alaka da tarihin shi ina ganin idan za a yi photocopy kowanne tun da guda goma ne zai ci naira hamsin to muna buƙatar a samu wani bawan Allah ya dan buga da wanda za a raba wa mutane gobe a wajen karatun amma dai karatun da muka ce za mu fara bayo bane ashe kamata mu fara shi yasa ba mamaki ban sani ba ko wasu sun ji an je ko to wanda suka je ba su bi karatun manajer da daddare ba ne an samu ko da masu ajiya ko kuwa to saboda haka insha Allah gobe ne za mu fara akwai bukatuwar kwarin gaske-gaske gaskiya irin wannan lokacin makarantar da duniya cewa waye muhammad bin abdulwahab da kuma cikakken tarihinsa wanda idan mun ya kamata a samu wasu bayan allah su taimaka wajen yadawa wannan zai sa mutane su san shi waye sannan da sanin cewa galibi ko dukkan abin da ake tuhumarsa da shi da karanta wasa jingina masa su aka yi ba shi da alaka da su alaka ta kusa ko ta nesa to aqidar tasa da muke so mu karanta ita ma ba ta da yawa da haka insha Allah da tarihin nasa da aqidar tasa daga gobe zuwa jibi muke so mu gama rana ta gaba sai mun fara al-fara'idul jalila ta Shehu Abdullahi Gwandu kamar da yadda dai na faɗa na ce muna so mai littattafai guda uku daga nan zuwa Ramadan ya kuce a goman ƙarshen nan Allah ya ba mu ikon yin haka akwai yan tambayoyi da za mu amsa bari mu ba mala Abraman sai ya karanta sai mu ji mai ke faruwa ne da tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya mu'allim asal Allah ahad an yazida kal quwwata lil iman wa ma kafir wa yusal ala ida il haq kama hatu shaykhu arjuka minkum du'a wa atuku minkum al kama hatu Allah wa qad an tughribani aw aulana هاتين المدتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم أن سيكون منكم مرضى وأصدق وأكون من الصالحين wayannan yana tambaya akan wasu ayoyi ne guda biyu aya ta farko a cikin suratul muzammil alima an sai kudu galibinmu wanda muka yi karatun annahul wadi a matakin farko mun san an tana daga cikin kayan aiki na nasaba ga fi'ili mudari ba haka bane shi yasa ba za ka ce uridu an azhabu ila madarasa ba sai dai uridu an azhaba al-mi amma ya aka yi ga an ta zo sannan ya zama sai ya ba a ce alima an sai ya kuna ba ina ganin shi ne da yake tambaya a cikin tambayarsa to a nan wajen fi'ilin alima kasancewarsa fi'ilin madin ne mabni na alil alima an annan anan wajen ba an bace da take sa nasaba ga fi'ili mudari an ce al-mukaffafa min al-thaqila hada miru sha'ani mahzufun taqdiruhu annahu li an fahimta ai alima an sai yakunu to da in al-mukaffafa ta sai yakunu sinun din sai zama harfu istiqbalin ne yakunu sai zaman to fi'ilun mudari'un ne wato marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu ala akhirih sannan naqifi ne alima an sai ya kodo minkum sai ya zama aljar wal majrur shine fi mahalli raf'in khabar muqaddam marda shine mubtada'un wato shine ismun mu'akhar alima an sai ya kodo minkum marda idan ka gama wani masdar al mu'awwal ne min anna wasmiha wa khabariha shine sadda ainihin wato ita alima wannan shine ba iskali ne. sannan sai wa an fi ƙomin mara zaka na min kabli an yi a tiya ahadakumul mautu fa ya kula rabbi laula ila ajalin ƙaribin fa daga wa akun min salihin to wannan jumla ta fa daga wa akun tana da wajen fuskoci guda uku na likarabi a wajen malamai amma zan faɗa masa ƙwaya ɗaya kawai ya tafi biya da haka zai zamanto inda iskalin yake yana daga cikin ayoyi guda goma da na so da na samu lokaci in muku bayanin su wa'inda almustashrikuna suke da tuhuma a kansu cewa wannan ƙur'anin akwai guraren da matsalarsa ta larabci ba daidai ba ne to daga ciki akwai wannan ayar domin sun ce waya za a ce ba a saddaka wa akun da aka tun da aka fi ne ya kamata ya zama wa akunan ko musamman idan aka yi la'akari akwai kira'a ta amr bin ala ya karanta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al mautu. fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akuna min as kaga in awa ne babu iskali wajen li'iraba to da aka ɗaya daga cikin amsar da malamai suka basu ce masa suka yi anan wajen jawabin sharti mahazu jawabi ne na sharaɗi. wanda aka ainihin wato gobe da aka takadiri zai zamantowa wa zaka na kun min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa kula rabbi laula ne ila ajalin a fa asaddaqahu to sai zamanto in ba a asduq wa akun sai zama akun din wato adafi ne na ainihin wato jawabin sharin mahazu saboda haka wannan babu iskali a ciki me tambaya ta gaba to saboda haka irin waɗannan masail ɗin ba mamaki idan kun ji wani ya ɗauki bi ɗaya in za ka yi dirawa matsala wani lokaci to kai ƙoƙari ya zama to ka zagaye ta karka ji wani ya kawo wajahi ɗaya ka diran mai wani da gangan zai haka sai ka haushe maka kata-kata ya nuna cewa kana da saura a gidan karatu ka je ka ƙara karatu to saboda haka wannan akwai shi a ciki ana samun wannan matsalar yanzu kun ga akwai dan uwan da ya magana akan ayoyi guda uku ɗaya a bakara daya a ma'ida daya a suratul hajji wasabi'ina wasabi'ina yace me yasa aka kawo wasabi'una shida damma na so in lokaci in masa bayani ba mamaki ko gobe zan masa bayani saboda malamai suna da wajen kauli guda takwas na al-irabi akan dalilin da ya sa aka kawo wasabi'una anan wajen sauran kuma aka kawo shi wasabi'ina da ainihin wato fataha Allah ya samu dace mu je ta gaba tambaya ta da yana cewa assalamu alaikum alga ta malam karkashin yi wa shugaba biyayya ta ce ana yi wa shugaba biyayya matuƙar bai saba ma Allah ba shin malam matsalar ganin wata tana cikin biyayya wurin sabon Allah ma'ana idan shugaba bai ce bai sanar an ga wata ba ya halatta ɗauki azumi ba ni na ce ba in ka ce ni na ce to magana ce daga gurina annabi ne ya faɗa kuma kowa a cikin ku je ɗauki riyadu salihi ne ya duba babu yi wa shugabanni biyayya sai yanka ba kana magana kai ahli sunna bane to gidan waye nan a cikin mu babu riyadu salihi na ko ba hadisan annabi yana cewa ba satan a diya asara za ku ga handima da baba kire a bayana me yace cewa yayi mai rigima da kashin hankali da bala'i cewa yayi fasbiru hatta talqauni alal hawl ku yi haƙuri sai mun haɗu da ku aina in ka ce ni na faɗa a wata hadisin da annabi ya kawo ya rasulallah ya zami shugabanni in suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza suna ba mu suna haƙƙin mu da ya kamata su ba mu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza annabi me yace cewa cewa yayi tu'adduna al-haqqa allazi alaykum ko ku ba da haƙƙin da ke kanku wa tas'aluna allaha allazi lakum ku kuma ku roki Allah a kai shi muhammadu salihu usaimin cewa yi wa tas'aluna Allah allazi lakum abinda annabi ke nufi ku Allah Allah kan naku shine ne roƙi Allah shugabannin Allah ya shirya da su Na yi wata magana nake cewa dole mu rayu kan aƙidar magabata da kuma manhajin magabata idan yanzu sahabin annabi yana da rai yayin da yake nan in dai ta bangaren imani da nagarta ne babu wanda ya cancanta ya jagoranci al'umma sama da shi shin tambayar da za ka yi ma kowaye sa'abban annabi sun rayu kafin su kare su bar duniya sun ci karo da matsalar shugabanni a zalime ko ba su ci karo da ita ba idan sun ya saka mu'amalance su to irin wannan mu'amalar mu a matsayinmu da muke kiran kan ahlus sunna wal jama'a ma to haka ya kamata ya zama muna mu'amalantar shugabanni irin yadda sahabban annabi suka yi suka mu'amala da su ka je ka ɗauki tarihin hajjaji bin yusuf sakafi al-imam bukhari da ya zo cikin bukhari cewa kana fasikan zaliman fasiki ne ya ce kuma azzalimi haka ya faɗa dan da aka fara haihuwa a madina da aka yi hijira abdullahi bin zubair hajjaji bin yusuf ne ya kashe shi kuma bayan ya kashe shi ya sako daga kan mambari, ya gama hudu ba kuma ya da ido ya ce ya ayyuhan nasu ittaqullaha kuma aka sako daga mambari ya ce sahu subufakum ihtadilu wa la kare ka bincika saboda ka ba matsala bace ake yin ta da ka matsala ce ta karatu tashi zaka yi kai karatu kuma na faɗa a nan wajen na ce dukkan masail na littattafan mana aƙida ga sunan a hannunku ɗaya ɗalibin da yanzu ba shi da addalilul jami'ul mufi ku je ku karanta ku gani al'imam ahmad ya zauna a kurkuku ko bai zauna ba amma ku bincika ku yana da ɗaliban da a lokacin za su iya tashi su rigima da shi da gwamnati amma bai yadda ba haka ya zauna a kurkuku ana dukan shi ana mai bulala har sai da lokaci da haka wannan sunna ce wannan manhaji ne malamai suka rubuta a rubuce tun daga da yana nan a rubuce ba magana ta bace cewa wannan shine tsarin to babban mushkilar mu yadda da cewa za mu rayu akan manhaj magabata sannan sai mu koce akan wa akan manhajin saboda haka in ka ce ni ne na faɗa to ba kai min adalci ba amma in kana so ka gane ba ni na faɗa ba annabi ya faɗa yau in an tashi daga karatu ka je ka ɗauki riyadu salihin na al-imam an-nawawi ka duba babin da ya magana akan biyayya ga shugabanni duk hadisan da ka gani don ka gani ne na faɗa gobe sai ka dawo sai ka ce a ta tabbata ni ne na faɗa ba annabi ne ya faɗa in ko annabi ne ya faɗa ba ni na faɗa ba to annabin za a bu ba su za a bu ba wannan shi ne Allah ya sa mu dace saboda haka babu duk abin da shugaba ya ce a yi matuƙar wannan abin ba sabon Allah bane a ka'ida ta shari'a hakuri ake ayi masa wa shine tu'adduna haƙƙan da zai alaykum ko kun ba da haƙƙin dawa yake kanku amma in ka ce ni ne na ce to ni baka min adalci ba ni ma in kai to abin da Allah ya ce da annabi ya ce nake faɗa Allah ya shirya da mu wannan matsala ce da dama daga cikin ɗaliban sunna an ba fi suka yi suka karatu ba fahimtar ta yana da sauƙi yana da wahala in kana da buƙatar zuciya kana da sauƙin fahimta amma in ka kulle zuciyarka tana da wahalar fahimta ni kuma abin da nake cewa kullum shine bai yi abin abinda ni na karanta haka abin yake in mutane za su taru su koma wani gefe ni ba na kallon taron mutanen ko wai an saba ko nan ake ko a'a ba abin da ya dawa saboda ran da zan mutu in shiga kabari ba tare za a samu na kai kuma duk taron garin nan in goya ma suke baya daga ran da aka ka kabari ba wanda zai yi ma wani abu to saboda haka wannan abin ya kamata ya zama to in kana karantarwa kana ainihin wato kallo duka za ka ga an samu matsala na shugabanni bayan annabi ya koma zuwa ga Allah saboda hikimar ajiye sahabbai suna da rai Allah ya jarrabi al'umma da shugabanni marasa kirki don su zama mana ma'aunin da in mun zo su ya kamata mu dinga kallo muna koyi da su wajen yadda ake ta'amali da shugabanni mutanen kirki ko akasin haka wannan shine Allah ya shirya da mu mu je ta gaba tambaya ta ta farko malam zai kayi bayani da ta shekaran jiya A kan haramcin bashin banki wanda yake da ruwa a cikinsa don allah malam ya fi ƙara yi mana bayani a kan kuɗin da ake da banki ke ƙara wa mutum idan ya yi ajiya a cikin akan wato na savings account ne ne abin da da shari'a ko ba shari'a ni da abinda na sani dukkan wani bashi da zai je dawo da amfani to wannan akwai matsala a cikin shi sau da haka irin wannan bankunan da za a yi kasa interest babu ka'ida idan a ka'ida ta addinin musulunci ne shi bai yadda da riba duka ba kuma bai yadda da faduwa duka ba ya kamata ya zama kana ajiyar kuɗi ne based on sana'ar da suke in an samu ka samu in ba a samu ba baka samu ba la alaika walaliya dama idan kuɗin ya taru ya za a yi shi abinda malamai suke wannan shine fatawar malam abubakar gumi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yace ko da kuɗin bai halatta ba bai halatta a barwa makiya Allah shi su ƙara ƙarfi da shi a ɗauke shi a je a yi wani aikin addini da shi a wani waje amma kai ka ci kuɗin haka malam ya fatawa Allah ya ji kansa mu je da malam ina son na sani ne hukuncin jami'an tsaro da ake tura. su da ake tura su ba ta kashi da kamar yan fashi masu garkuwa da mutane da kuma yan boko haram a matsayin mutum a jami'in tsaro idan mutum ya kashe ɗaya daga cikin waɗannan mutanen yayin gumurzu menene hukuncinsa bisa shari'a na kowa za a tashe shi akan niyyar mutu mutum yuba a sunan alama matu kowa akan abin da ya mutu niyyar da ta sa kake yin abin akan ta Allah zai tashe ka yi maka hukunci to kaga kuma abu na niyya ai ba ba abu ne da zamu bude zuciyar mutane ba maga kowa dalilin da yasa yake ko kuwa Allah ya sa mu dace amma difa'i ga ƙasa ga mabannata dole ne annabi cewa da ya risi kawari da sai ya kashe su irin kisan da ake ma'adawa dan abin da kawari suke yana daga cikin innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu irin wannan a zuban sallaci a sabon aje ila a sabon aje ila a sabon fasadi ne a doron ƙasa kuma dama in dai da gwamnatin da ta san abin da take dole ta tashi ta magance irin wa'annan matsalolin Allah ya shirye da mu tambaya ta kashi salam ah, salam Allah ya mutu malam da yake an ce abin cewa salam a ce assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ya mutu malam ah, malam don Allah ne ne hukuncin mai kina sahur ana shirin sallah na biyu daidai fitowar alfijir akwai azuminsa ko babu abinda ba a saukar mutum ya mayar da shi ya zamanto ne ɗabi'arsa kullum ba zai ci abinci ba sai daidai lokacin da ake kiran sallah amma in ba ɗabi'ar ka ne, kana cikin cin abincin ne lokacin kiran sallah ya same ka to abinda annabi ya umarni shi ne, mutum ya karasa cin abincin ba komai amma kakka mayar da shi ya zama maka ɗabi'a kullum wata ran za a iya samun kuskure kuma ka ci abincin lokacin da bai kamata ba 'yan ka dogara da mai kiran sallah ne shi ma in ya kuskure gurin kiran sallah ba ya za a yi kamar yadda wani ya faɗa kiran sallah sai da ya gama sai ya ci astaghfirullah jama'a da magariba ne ya dauka kwada sharuwa ya ce wanda ya ci abinci ya kuskura bakin shi magariba ba ce ba to kaga an samu matsala Allah ta'ala ya samu dace to za mu ci gaba insha Allah mun tsaya biya a aya ta 84 za mu tashi aya ta 85 thumma antum haula'i أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم thumma antum sannan ku dinnan haula'i wa innam fasa anfusakum sai gashi kuna kashe kawo kanku wa tukhrijuna fariqan minkum kuna fitar da wata jama'a daga cikin ku min diyarihim daga gidajensu tabaharuna alaihim kuna taimakawa akan su bil ismi ta hanyar zunubi wal udwana da wuce gona da iri wa in ya'tukum in suka zo muku usara a matsayin fursunonin yaƙi kuma tufaduhum sai ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum alhali haram ne gare ku mu kashe su da fitar da su daga gidajensu Allah ce a shin yanzu fa tu'minuna bi ba'd al-kitabi kwai imani da sashen littafi shine fansosu wa takfuruna bi ba'd sannan ku kafirce ma sashen littafi shine ainihin wato yaƙarsu to fa ma jaza'u babu wani sakamako ga manya yaf'alu zalika minku wanda duk ya aikata wannan daga cikin illa khizyun fil hayati dunya fa fi kasanci a wannan rayuwar ta duniya wa yawmal qiyamati kuma ranar alkiyama yuradduna za a mayar da su ila shaddil azabi zuwa ga azabar da ta tsanani bayan wulakanci na duniya wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah subhanahu wata'ala bai rabkana ba dangane da aikin da ainihin wato kuke wannan jumlar da Allah madaukakin sarki ya faɗa ko wannan ayar kada mu manta a baya Allah ya ɗauki alƙawari da su guda goma a ƙarshe ya fi sun ma'aƙarartun wa an tumta sharuna sannan kuka ikirari kuma kuka shaida lallai kun yi wannan alƙawarin tsakaninku da Allah to sun ma'antum ha'ulai sannan kuɗin nan wa'annan to a nan ne malamai suka ce akwai mushkila mushkilar kuwa ita thumma harfu atfin ne ma at wa tarafi ba matsala bayan an samu lokaci sannan kuma kudin nan to antum damirun ne munfasil lil muqatabin mabniun ala sukun fi mahall raf'in mubtada hadin harfu ne lit tanbih أولئك اسم الإشارة مبني على الكسر في محل رفع خبر mun san من ne na abokan magana ko? مغنى kuma ba. ismul ishara ne na waɗanda ake nunawa ga su can to ya za a yi lokaci ɗaya sannan a ce an sannan a ce ula'i wa'incan ina fatar an fahimta to shine malamai suka ce a nan wajen dole sai ka kaddara karanci abubuwa guda biyu ko dai ya zama summa antum ha'ula'i sai ya zama to antum din yana nan a matsayinsa na mubtada ha'ula idan sai ka kaddara akwai ya unta ne da mahazu sai zama summa antum ya ha'ula'i ko kuma ya zamanto ha'ula'i mabnun alal kasr ne fi mahalli nasb maf'ulun bihi sai ya zama summa antum ani ha'ula'i sannan ya zamanto abinda nake nufi ko dai ainihin wato waɗannan da haka idan mun ɗauki wannan don haka taqtuluna anfusakum sai zamanto jumla ta taqatiluna kun, wato fi'ilun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi wa mudafun wa mudafun ilaihi, jumla fi'iliya sai zamanto ne fi na simin hal wato ula'i din ismul ishara sai zamanto shine sahibul hal shi ne abucin halin malamai sun faɗa sun ce kana fil madinati ta qaba'il min ilmin yahud a madina akwai ƙabilu guda uku na yahudawa akwai banu qainuqa wa banu Najir wayannan banu qainuqa da banu najir wa hum hulafa'ul khazraj su hulafa ne idan an ce halif mutumin da kuke zaune da shi kuka yarjejeniya kai yadda ya yadda cewa za ku kulla zaman lafiya da shi duk abin da ya shafe ka ya shafe shi abin da ya shafe shi ya shafe ka to wannan shine halif to su wa'annan banu qainuqa da banu darir wa hum hulafa hulafa al-khazraj sun kulle yarjejeniya da kabila ta khazraj mun san cewa kuma a madina akwai bangarori guda biyu nawa na larabawa akwai ausu sannan akwai al-khazraj to da banu qainuqa da banu darir sun kulle kawance da ainihin wato khazraj sannan wa banu qurayza wa hum al aus sai kuma banu qurayza su kuma sun kulla kawance da ainihin wato ausu da haka in ka hada tsakanin yahudawa da laraba zai baka kabilu guda biyar ne a madina akwai banu qainuqa akwai banu nadir sannan akwai ainihin wato banu quraiza su kuma larabawa akwai ausu sannan akwai mai khazraj to da banu qainuqa da ainihin wato banu nadir sun suka kulla abokantaka da khazraj su kuma banu qurayza su suka kulla kawance da ainihin wato ausu wa kanu idza waqa'at al-harb bayna al-aus wal khazraj to idan yaki ya faru tsakanin aus da khazraj wa'annan larabawa ne kun san ana rikici tsakanin su kuma larabawa ne to sai ya zamanto intasara kullu fariqin min al-yahudi li yahuda wannan kowa sai ya ga to wa yake kawance da shi sai ya taimaka masa to wannan ya to a garin suna alaƙa nan, da ausu nan suna da alaƙa da mu da kazirar ta ɓangaren ƙawance wannan ya sa idan rigima ya taso nan suka shiga mu nan, to tun da can ɓangaren akwai yahudu can ɓangaren akwai mai yahudu sai nan su kashe nan sannan sai nan su kashe wa su kashe waɗannan shine Allah sai ce thumma antum haula'i sannan ku dinnan ga ku nan taqatuluna anfusakum kuna ainihin wato kashe kawo kanku ta hanyar wa'annan su kai ma wa'annan hari sannan wa'annan su kai ma wa'annan ainihin wato hari sannan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum min diyarihim kuna fitar da wata jama'a daga cikin ainihin wato gidajensu inji Allah subhanahu wata'ala da aka a anan wajen fi'ili ne na akhraja yukhriju mazdarinsa al-ikhraj shi yasa zamu samu anan wajen yana da maf'ulun bihi guda daya shine wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim da haka minkum min diyarihim jumla shibuhu jumla gabaki ɗayan ta ita ce fi ma'allin nasbin na'at na fariqan ɗinnan. sannan sai Allah yake cewa tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimaka ma yan uwanku akan wasu ta hanyar zunubi da kuma wuce gona da ainihin wato iri malaman balaga sun faɗa sun ce a cikin wannan jumlan ta taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim shine wa man qatala ghayrahu duk wanda yaje ya kashe wani baka ka annama qatala sahu kaman ya kashe kanshi in da ka je ka kashe wani kisan ya janyo a zo a kawo hari a kashe ka kaman kai ka je ka janyo abin da ka kashe kanka da kanka shi yasa Allah ya ce thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyari to tabaharuna alaihim kuna taimaka musu tabahar anan wajen da ma'aninta ta kuna ainihin wato taimakawa al hamza da al kisai da al asir sun karanta wannan kira'ar kamar yadda muka gani tabaharuna alaihim wato bitakfif amma ragowar Tsura'u sun karanta bitashdidi تظاهرون ثم أن وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم بالتشديد الإمام الشاطبي ينا فلا سنن da kuma wato shafi ta'un guda biyu ne ta tazaharuna ne sai aka shafi ta'un guda ɗaya sai zaman to tabaharuna ya ce wa tabaharuna za a kuffifa sabitan wa anhum ladda tahrimi aidan ta'allala haka al-imam shatibi yace to shi kuma tazahur malamai suka ce asalinsa shine al-mubaharatu idan an ce al-mubaharatu shine al-mu'awanatu ne min az-zahari kaman an tsago shi ne daga baya li'anna ba'dahum yuqawwi ba'd saboda sashi yana karfafa ainihin wato sashi fa yakunu lahu kaz-zahar idan ya to sashi in ya yana karfafa baya sai ya to yana karfafa juna sai ya to kaz-zahar ne wani mawaƙi yana cewa tun. min kulle aubin wa wujhatin ala wahidin la ziltu mutirna wahidin malaman tafsiri sun faɗi cewa idan kalman az-zuhur ta zo a ƙur'ani ko zahara da abin da yake da alaƙar mushtaqqun ne min hadhihi al-madda to yana komawa zuwa ga ma'anoni kaman haka na farko al-ibda'u fara abu da kuma bayyanar da abu ana ce masa ainihin wato ba'ara Allah ya faɗi cewa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yafazna sai yace wala yubdina zinatahunna illa ma bahara minna shine al-ibda abin da ya bayyana sannan Allah ya ce mana zaharal fasadu fil barri wal bahri banna ta bayyana a cikin tudu da teku bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'una sannan alif kai tsinkaye akan abu ana ce masa az-zuhuru Allah ya faɗa mana ya ce mana alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi kun ga fala yuzhiru da ma'anar fala yutliq Allah bai tsinkayar da wani akan ghaibin sa illa man yasada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sanan al-irtifa'u idan abu ya zama yana da daukaka ana ce masa az-zuhur a suratul kafi zarkar ne ne da ya gama gina wannan katangar kala ya ce masu fa mastata'u an ya zaharuhu wa mastata'u lahu kaga ya dudo ma dudu ne na ka fa mastata'u an ya zaharuhu ba za su iya hawa katangar su tsallaka ta ma sannan shine Allah ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فدة ومعارج عليها يظهر sannan alƙulu ɗaukaka da rinjaye ana ce masa az Allah ya ce mana huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi sai ya ce me li yuzhirahu ala ad-din kullihi ba wai dan Allah ya bayyana da addinin ba a'a dan Allah ya ɗaukaka addinin sannan ya rinjayar da shi akan kowane irin addini shine li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun sannan yana zuwa da ma'anan ainihin wato al-mu'awanatu shine taimaka ma juna Allah ya ce qul in sama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an sai yace la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'aduhum li ba'din kun ga zahir shine taimaka ma taimaka ma juna kamar yadda Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum sai yace wa kana al-kafiru ala rabbih zahira shine shedan mu'ina lish-shaytani ala rabbih lish-shirki kafiri yana taimaka ma shaidan wajen yin shirka da Allah subhanahu ta'ala sannan annabi Musa ya ce qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna bahiran lil mujrimina sannan Allah ya ce wa annabi wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbi sai ya ce fala takunanna bahiran lil kafirin kakka zamanto mai taimako ga kafiri dan haka anan wajen tabaharuna alaihim kuna taimaka musu dan haka at anan da ma'anan al-mu'awalatu bil ismi ta hanyar zunubi wal da kuma ainihin wato wace gona da ihe to shi yasa wancan zuhur din zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari qala al hawariyina nahnu ansarullahi fa amanat طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين sannan yana daga cikin ma'anar zuhur shine wato kishiyar gaba Allah ya ce law ya alamul ladina kafaru hina la yakufuna an wuduhihim an-nar wala an zuhurihim mai zuhur anan shine ainihin wato baya sannan yana daga ciki lokacin waqtu zuhur shi ma ana ce masa zuhur Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu la yasta'dinkum alladhina malakat aymanukum sai ya ce walladhina lam yablughul hulma minkum salasa marrat sai ya ce min qabli salati al-fajr wa hina tad'una siyabakum min az-zahira kun ga ana nufin az-zahira anan wajen shine lokacin garkin rana bayan sallar azhar zuwa da asar da su larabawa ke cire tufafinsu don ainihin wato hutawa to shi yasa za mu samu wannan kalmar tana zuwa da ma'anar kuma kamar yadda muka ce wato baya kishiyar ainihin wato gaba kamar yadda za mu ji Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cewa a wa kullama ahadu ahadan nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a sai watsi da littafin ta bayan bayan su inji Allah maɗaukakin sarki to wannan yana daga ciki to sannan bil ismi da Allah ya faɗa ta hanyar zunubi al'ismu kuma shi ne alfi'ilin lazi ya stahiku fa'ilahu allau awul iqab duk aikin da wanda ya ya cancanci zargi a wajen Allah da kuma ukuba shi ake ce masa ainihin wato al'ismu to al'ismun nan Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi mataki-mataki ya ce wala ta'akulu amwalakum bainakum bil batil wa tublu biha ila al-hukami li fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun sannan Allah madaukakin sarki yace wa idza qila lahu ittaqillaha aqadathu al-izzatu bil ismi sai yace fa azbuhu jahannama wa la bi'sal mihad akwai wanda in aka ce masa yaji tsoron Allah sai kaga izza ta kama shi amma izza ta hanyar zunubi Allah yace wato jahannama ta ishe shi kuma tirta zamanto ita ce shimfidar mutum yana daga cikin abinda Allah ya hani akan shi yace alam tara ilal ladina nuhu anin najwa baka ga waɗanda aka hana su aka ce su daina halartar mitin na banna ba sun ma ya udu na ko anhu sannan sai suka koma kan abin da aka hana su Allah ya ce wa ya tana jauna bil ismi wal udwani wa ma asiyatar rasu suna yin mitin akwai zunubi a ciki ga wuce gona da iri sannan ga sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa idza ja'uka ayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah laifi na hudu idan sun zo wajen annabi sai su gaida annabi da abin da Allah bai da shi ba wa na fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul suna faɗa a ran suna cewa wannan in annabi ne irin gaisuwar da muke masa ta rashin mutunci ai da tana Allah ya ɗauki mataki akan mu suna gamawa sai Allah ya ce hasbun jahannam jahannama ko ta ishe su fa bi'sal masir sai Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu idza tanajitum in dai za ku je mitin to fala ta tanadu bil ismi wal udwan wa ma'asiyati rasul duk mutum da ka san akwai saban Allah akwai zunubi akwai sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kakka halacci mutum Allah ya ce wa tanadu bil birri wat taqwa ku halacci mutum din da za a yi ne wajen ya za a yi albirru wat taqwa shi yasa yace wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharuna ku ji tsoron Allah da za a tayar da ku zuwa gare shi in ka halarci mitin an yi babu wanda ya san me aka yi aikin banza kuka yi akwai waɗanda sun zo wajen kuma sun ɗauki a tanda kuma babu wanda ya sai hana su halartar mitin ɗin babu wallahi in an kukulla ko ba an kukulla wando an ji an badare oho su da daren da rana ɗaya ne Allah aikin da ya sa su kuma ba wani waje da za a yi mitin wani ce ba za su shiga ba babu wallahi ana gama za su ɗauko rahoton abin da ya faru a je a sa a fayil ɗin mutum a ajiye in Allah ya taimake ka ka tuba kafin ka mutu shikenan in baka mutu ba a akwai da za a fito da shi Allah ya shirye da mu sannan malamai sun faɗa sun ce ana cewa al-ithmu a Qur'ani da ma'anar zina Allah ya ce wa zaru zahiral ithmi wa batina sai ya ce innal ladhina yaktubuna al-ithma sayajzauna bima kanu yaftaru sannan bima kanu yaftariqun yaqtarifun sannan ana kawo al-ithmu da ma'anan ne irtikabul zulmi mutum ya aikata wani zalunci ko dai da gangan ko ta hanyar kuskure ko ta hanyar jahilci kun ga maganan wasiya da Allah ya ce a yi da ya gama sai fi fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ismuhu ala alladhina yubaddiluna wanda dai ya ji wasiya ya canja ta Allah ya ce to laifin zanubin yana kan wanda ya canza sai ya ce inna allaha sami'un ali domin Allah yana ji ya san abin da shi wanda zai mutu kafin ya mutu ya bar wasiya akan shi sannan ya ji me aka yi wasiya akan shi shi yasa ce faman kafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim sannan akan ce al-ismu da ma'anan ashirku Allah ya faɗa mana ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u sai ce wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima kenan al shirka na daga cikin ainihin wato al sannan Allah madaukakin sarki ya kawo ainihin wato al da ma'anan al-ma'asiyatu duna shirki shine ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan to wannan yana daga ciki to irin wannan ne Allah zaka ji yana cewa undur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa kafa bihi isman mubina sannan al-haram abinda Allah ya haramta ana ce masa al-ismu Allah ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna fala ta'khudhu minhu shay'a sayati yace ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina ka auri mace kai ne da kanka ka ba ka santa to bi yawan talin tilin dukiyar da ka bata Allah ya ce ka kyale ta tafi idan kai ne da kanka ka ji kasan mace kuma ka buƙaci rabuwa da ita sannan abin da ka bata kuma ka ce sai ka karbe to wannan Allah ya ce a ta'akhuzunahu buhtanan wa isman da ka karɓar wannan abin zanibi ne mai girman gaske shine abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato haramta ne sannan alkamru giya uwan laifi ita ma ana ce mata al-ismu Allah ya ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wal ithm malamai suka ce al-ithm shine kayan maye a nan wajen sannan sai ragowar ainihin wato laifuffuka da Allah madaukakin sarki yayi ta magana kan cewa man yaktib wa man a tan? Au isman yari yarmi bihi bari'an ta tamala buhtanan wa isman mubina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا واثما مبينا وان suka cutar da mu'mine maza da mu'mine mata babu wani dalili Allah yace sun kamfaci zunubi mai girma innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu wannan suka zo da kirkiran ƙarya Allah ya ce kakku yi tsammanin sharri ne Allah ya ce alheri ne kuma jama'a ce daga cikin ku sai ya ce li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne daga cikin su yana da gwargwadon abin da ya kamfata na abin da Allah madaukakin sarki ya hana Allah ya ce wala tahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun innama numli lahum liyazdadu isma muna ƙara musu ne abinda Allah ya ce mun wa kafare kar ku ɗauka alheri ne Allah ya ce muna musu ne da yazdadu isma dan su ƙara kan fatar abinda Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wa hana Da shi yasa zamu ga Allah yana ce mana wallazina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun sannan wallazina yastanibuna kaba'ira al ismi wal fawahisha illa lam inna rabbaka wasi'ul maghfirah da shi yasa a nan wajen dukkan abin da yake na al'ismu ne waɗannan mutanen sun yi domin shirka da Allah sun yi menene menene sun yi menene menene sun yi sannan wal udwan da kuma wuce gona da iri idan an ce al udwan shine tajawuzul hadd fi zulm zalincin da ya ba wuce gona da iri shine al udwan to kun ga abu biyu suka hada tabaharuna alaihim kuna taimakawa wajen kashe ‘yan uwanku da fitar da su daga gidajensu ta hanyar zunubi sannan kuma da wuce gona da iri da ta hanyar zalincin da ba a bai iya misaltuwa al'imam al’ufawi kufawi yake cewa idan an ce al’uduwan shi ne aswa ul'itida duk wani wuce gona da iri da ka sani to yana gaban shi yake cewa fi ƙaulin au ilin au a cikin magana ko aiki ko a cikin kowane irin hali wannan ya zo a cikin littafin at tauƙifu a shafi na 218 nashi Allah ya faɗa mana ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu ko yakuna ad-dinu lillahi sai ya ce fa in hau fala udwana in dai san hannu Allah ya ce to kada ku ƙetar iyaka sai ga mutumin da ya muku zalunci inji Allah madaukakin sarki sannan Allah ya ce wa in ya atukum usara tufaduhu idan fursunonin yaƙi suka zo muku sai ku fanshe su usara wato a nan wajen hal ne idan suka zo a kasancewar su fursunoni ne na yaƙi sai ku ainihin wato fanshe su in ji Allah maɗaukakin sarki don haka nan wajen in an ce al'asir al'asali a lugha ne al'ashaddu abin da yake yana da tsanani al'imamu ibnu kafir da abu amr da kuma ibnu amir sun karanta wa in ya atukum usara sannan al'amash ya karanta wa in ya asukum asra sannan akwai inda suka karanta wa in ya asukum usara tufaduhum sune ibnu kasir da abu amru sannan da ibnu amir sannan raguwa ƙura'u sun karanta wa in ya atukum usara tufaduhum sannan ibnu nafi da asim da al-imam al-kisa'i su suka karanta babu alif da ma'anan ainihin wato al-mufada shine i'ta'u shay'in wa akhadhu shay'in makanahu ka ba da wani abu sannan sai ka karɓi wani abu a maimakon shi dan haka alfida shi ne abin da ake wajen musanya na fursunonin yaƙi ko ko ku ba da wasu a madadinsu ku karɓi wasu ko kuma ku ba da kuɗi a madadinsu sai ku karɓi wato waɗanda suke tsare a wajen wasu mutane waɗanda aka ainihin wato tsari al'imamu shaɗibi yana cewa hamzatu asara fi usara wa dam'um tufaduhum wal mud idraqa nuqila Allah madaukakin sarki yace wa in ya'tukum usara tufaduhum fa ka'anna Allah ta'ala akhadha alaihim arba'ata uhud kaman Allah ya dauki alƙawari guda hudu da waɗannan mutanen na farko tarkil qital su bar yaƙar junan su na biyu wa tarkil ikras daina fitar da gida junansu daga gidajensu wa tarkil mudaharati da kuma su daina taimaka ma wasu akan ƴan uwansu sannan wa fida asrahum sannan idan sun samu ƴan uwansu a matsayin fursunonin yaki a wani waje su fanso su daga bala'in da suke ciki fa a'radu anil kullu illa al fida wa'annan guda ukun da Allah ya ce kada su yi guda hudu duk sai suka kauda kai daga guda uku ɗaya kawai suke za su yaƙi junansu za su fitar da su daga gidajensu za su taimaka mu wasu akan yaƙarsu amma idan waɗanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi abinda kawai suke shi ne sai su je su fanso su don haka za mu ga cewa a addinin musulunci wa in yi a tukun usara su tufaduhum kamar yadda muka faɗa fansar fursunan yaƙi ko taimaka ma mutum da yake asir ne taurare ne yana daga cikin abin da yake da muhimmanci wani bature ya ga wani yana sai da tsuntsuwa a keji da ya gan shi sai ya kira shi sai ce masa nawa wannan tsuntsun sai ya faɗa da tsuntsu ne da ake ado da shi kuma kuɗin yana da tsada suka yi ciniki da shi sai da suka gama sai ya biya shi kuɗin sai ya ce ya saki tsuntsun ya gudu aka ce mai sa aka ya ce ya taɓa zama a kurkuku ne an ɗaure shi ya san yadda ɗaure mutum yake da bala'i yanzu idan ka je kurkuku cikin wannan watan ramadan ɗin to za ka samu akwai matsaloli ƙwarar gaske gaske musamman a najeriya kurkukun da a tsarin ta za ka yadda aka yi ta bai wuce a ajiye mutum dubu ba amma Allah sai ga an ji an dankara mutum dubu biyar a cikin ta kaga dole a fuskanci matsaloli dole a fuskanci matsaloli kuma wani sai ka ga sababin da zai kai shi kurkuku bai taka kara ya karya ba wani ma tuhuma ne ba shari'a sai a je a yi mai a ajiye shi a kurkuku to dukkan wannan yana daga cikin aikin da ya kamata a ce mana tunani na alheri a kafa kwamiti ya zamanto alal akalla a shekara cikin wannan wata ramadan za a zagaya a je wani rigima ya shiga dan abin da ya samu matsala a kan shi wanda za a yi belin shi kuɗi ne mai taka karya karya ma saboda shi ya tafi ina saboda shi ya tafi freezer wani saboda dalili kaza ne wani saboda dalili kaza ne wani saboda dalili kaza ne to yin haka yana daga cikin abubuwa da suke muhimmai wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa zai ba da aljanna na daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa yi ta'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira shine asir mutumin da aka ainihin wato ɗaure shi to yana da kyau a yi tunanin yadda za a ci gaba da tallafawa eh? ba komai yana daga cikin abin da yake da muhimmanci wanda za a yi don taimaka ma mutanen da suke ainihin wato tsari yana da muhimmanci Allah ya faɗawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta na fil ardi yace turiduna arda duniya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim sannan yace ya ayyuhan nabi kulli man fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa to da haka yana da kyau mu dinga yin tunani harkar aiki ga addini wallahi ba wa'azi bane ba karantarwa bane kaɗai hanyoyin suna da yawa kuma yana buƙatar sai an rarraba wasu sun tare nan wasu sun tare nan wasu sun tarewa wasu sun tare nan ba mamaki wani abin da ya kai shi prison bai taka kara ya karya ba koda yana da matsala taimakon ku zai sa in ya fito ku janyo shi ya tashi daga wancan hali na rashin kirki ya dawo ya zaman towa mutumin kirki a prison din nan zaka samu anan wasu suke samu sana'a ko kaza ko kaza wanda zai zama musu sababin da in san dawo za su zama ainihin wato mutanen kirki to saboda haka akwai bayanai ba mu ƙarasa ba tambayoyi ne ya cinye mana lokaci amma gobe in Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari mu ƙarasa kafin mu ci birki mu tsaya mun faɗa mun ci akwai karatu gobe da za mu fara a masallacin abu huraira ko za mu yi awa biyu daga karfe hudu biyu zuwa karfe hudu za mu yi tarihin sheikh muhammad bin abdullahab sannan kuma za mu karanta aƙidar shi abin da ya faɗa da bakin shi kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah saboda karerai da sharri da kazafe-kazafe da aka mai da abin da aka jingina masa wanda bai da alaka da karantawar shi domin faɗa na ce na ɗan fitar da tarihin sa a gurguje wanda zai kai shafi goma idan za mu samu wasu bayan Allah wanda za su buga shi kowanne ƙwaya ɗaya ina ganin naira biyar biyar so goma nawa kenan naira hamsin kenan ko to Allah ya sa mu samu adadi na wanda za su buga in mutum ya shirya cewa zai buga da sai mana magana sai muwa annur magana tun da aikin shi zai yi wataƙila kwafi goma za ka iya yi ashirin za ka iya ko talatin za ka iya gwargwadon ƙarfinka sai mu haɗa ka da shi sai a ba shi kuɗin shi ya buga gobe sai a kawo wa mutane a wajen karatu amma shi aƙidar tashi ana samu a kasuwa a cikin littafin addalilul jami'ul mufid ko mai littafi sha shida ko mai talatin da wani abu ko mai littafi hamsin da wani abu sannan idan mun gama littafin nashi da aƙidarsa da tarihin shi to za mu zo mai littafin Alfara jalila na shehu abdullahi gwandu mai baiti uku. sannan in mun gama inda lokaci muna so mu zai mai hukuku ahalul baiti bainal sunnati wal bid'a na shekul Islamu bin taimiyya wannan shine abin da muke so a goman ƙarshen nan kun san tunda abin ya riga ya taho ƙarshe ko to ba jiya baya ya kamata mutane su ba gaba gaba ya kamata a ce an yi mai amma matsalar mutane sai ga wasu gurare da dama an fara ja baya ko gurin karatu ne to mu nan ne Allah ya taimake mu ba a ja ba to muna roƙon kuma kada Allah ya sa mutane su ja baya a abin da ya rage tunda yanzu kun ga yau muna wata rana yau talata ku to yanzu aka ce daga nan kafin talata ya zago sai dai maganar ya za a rufe karatu ba haka ne to a yi haƙuri mutane kada a yi sanyi wajen mutane su zama 'yan gaba-gaba sannan mun magana mun faɗa mun ce akwai alkhidmatul khairiyya za mu nemi taimako wanda za su gudanar da aiki na taimakawa wasu bayan Allah da jin kai daga yau zuwa gobe ko shikenan da haka 'yan agaji za su zagaya wanda duk yake da abin da zai bayar ya taimaka kuma ni da na faɗa ni zan fara fayarwa an fara ya riga ni kenan to in sha Allah da duk da haka lokaci bai kure ba ni ma da na faɗa zan ba da naira dubu ɗaya ga tawa kuma kowa sai ya kawo shi. ko kuwa Allah eh to kenan, wannan muzakkiran mala abraman ya ce zai buga guda ɗari a Mama shi da babashi cikin addu'a Allah ya saka masa da alheri da haka subhanakallahumma wa bihamdik amma kada a tashi a bari sai an gama neman kuɗi tukunna ko kuwa yawa a bari sai an gama neman kuɗi tukunna sannan a ainihin wato tashi Allah madaukakin sarki ya saka mana da alheri gabaki daya abinda na faɗa dare Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya kai mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum